babban magana kam shine muna gode wa allah maɗaukakin sarki da ya kawo wannan canji kuma ba zai da allah ya kawo shi cikin ruwan sanyi ya kawo cikin ruwan sanyi sauran duniya gaba ɗaya sun ga abin da muke ciki suka ce nigeria ya isa mai malafa ya isa katashi ya isa to saboda haka nan mun gode wa allah da ya kawo mana canjin nan cikin ruwan sanyi me zan faɗa wa shugaban kasanmu yanzu na farko dai ka san mu a nan mu musulmai ne da christians kowanne a cikin littafin mu an ce in akwai wani addu'a da za ka yi wanda allah zai karɓa maka mai wani addu'a ya kamata ka yi aka ce maka ko kana christian ko musulmai kai wa ka addu'a allah ya bashi nasara don nasarar shugaba ya zama alheri a gare mu lokacin da shugabanninmu suka zama abin da suka zama ya zama to suka zama to hatunawa za su kashe 'ya'yanmu a kan titi da sauransu kaga duk ya shafe mu. yalla be tun bayan babuwar a tsige ka wato yau kusan watanni goma sha daya aka ji tsoriyar ka wasu sun ce ka sulale ka fita kasan waje yanzu gashi ka dawo wai me zaka ka faɗa yan adama me yasa ne ka bar najeriya abin da yasa na bar najeriya ka yi musu tuni annabi musa ya yi hijira annabi isa ya yi hijira annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya hijira annaba ma suna hijira kuma na tabbatar musu ba ƙarya nake ba so biyu aka so a kashe ni ka yarda ana so a kashe kashe ka zauna kana wawanci ka samu waje gefe ka dan labe ka dinga kanin kowa ta wajen eh, menene ma kuke cewa da Hausa to amma da ka dawo kuma hukumar nan ta AFCC daga dawo kuma sai gashi kuma tana neman ka ruwa a jallo kan wasu kudaden da ake zargin kan cewa gwamnatin ka ta kashe menene gasken batun ne ba ka san da ba na nan ƙara ƙara in ka je AFCC littattafai da aka ta yin ƙarya na jamhuru da sauransu a na yana da yawa sun ci haje suka ce suna nema in zo sai na jan ce gani kai tambayanka kuma ka kawo mini shaida ko a rubuce ka kawo mini shaida wanda ni na yi magudi a zamana na adamawa in ka je ka samu kudi na a ƙasan waje ba kurun ka ɗauki wani kuɗi ba ka kai ni gidan fursuna banda guda ɗaya dala account a ƙasan waje banda fili gida na a ƙasan waje ko wasu kwa mita of land ne banda shi a ƙasan waje. Wata jami'an tsohon gwamnatin ka ne suka yi ko ko menene? Jami'ai suka yi. saboda haka duka ba na sani ba ni ban yi magudi da kowa ba na ƙare aiki na tsakana da Allah kuma don rashin magudi ne yanzu zan je cikin gado na in kunta karfe bakwai na dare in tashi karfe daya in taɓa ruwa in sake kunciya sai karfe biyar na sana a waɗansu gogayen kan nan waɗannan da suke maganganu nan suke cewa ni kaja kaja nan to ina faɗa baka su ba sa iya baccin awa ɗaya na dare cikin air conditioner zufa suke yi waya kake da bangaren da suka tsige ka yanzu suke mai wai wanda suka sa hannu aka tsige ka yanzu a kake ji kasan mu muna da imani na farko kam duk abin da ya faru a duniyar nan Allah ya sa ya kaddara in ba Allah ya kaddara zan barin wani aiki kama ka ba ba da zai zan zama tun bar bar da yake na bari ban da wani shakka cewa wai za a kai ni wani wuri a yi mini bincike ha waɗansu ma da suka ce mini sun za su bincike na ce ka kawo su ko daga cikin kabarin su ne su faɗi magana to kashe me sakon ka ga yan siyasar jihar adama musamman ma iya ka ta apc muna musu fatan alheri muna musu fatan alheri kowa da allah ya ba shugabanni ko kansila na mayo balwa ward ina masa fatan alheri muna fata allah ya tsarkaka musu zuciya su yi aiki na jama'a kamar da ya kamata kuma ya su zamanto karɓaɓɓu don su akan aikinsu yadda su ma in sun bar aiki kamar da na bar aiki ina dawa gari kowa ya fito yana taimaka barka da zuwa